To a bangaren ita hukumar zaɓe dai ana ci gaba da aikin nan na rarraba katunan cin ƙuri'a na dindindin wato BBC hmm. ko da yake kamar yadda aka ji aikin yana tafiyar hawainiya amma dai hukumar ta dage dai kafin wa'adin nan da ta bayar na ranar lahadi wannan mai zuwa ta kammala wato wannan aiki nata ko da yake zai a ce kowa ya sami katinsa a wannan lokacin. Hmm. abu na biyu shine akwai lafafin da yanzu da muke samu cewar hukumar zaben tana shirin ganawa da jami'an jam'iyyun siyasa na ƙasar nan baki su a gobe asabar domin tattauna cewa shin yi wanda kamar da aka shirya ko kuma akwai buƙatar cewa a jinkirta zuwa wani lokaci wato har yanzu maganar jinkirin nan bai tafi ba kenan wato maganar jinkiri bai tafi ba saboda a zaman da majalisa ta yi ajiya majalisar ƙasa kenan abin da ta furta shi ne cewa an ba da ita hukumar zaɓe dama ta je ta yi abin da ta ga ya dace na cewa ko ta yi zaɓen nan kamar yadda aka shirya ran sha hudu ko kuma ta jinkirta shi wato wannan an ba ta ikon ko kuma izini na yin ɗaukan matakin da ta ga ya dace ba wai an ce mata ne ta je ta lallai a ranar sha hudun ko kuma lallai ta ɗaga zuwa wani lokaci ba wanda aka yi kenan. Amma a wajen wannan taron da aka yi din shi shugaban hukumar zaɓe farfesa Tayar Jega hmm. cewa yi hukumarsa a shirye take domin gudanar da wannan zaɓe duk wani shirin da ya kamata ta yi ta riga ta yi tana jiran wannan rana ne kawai domin ta fara gudanar da zaɓe kuma a halin zahiri ma hmm. har an riga an fara rarraba takardun ƙuri'a wanda su ne mutane za su dangwala hannu a jiki hmm. akwai jihohin da har an riga an fara kai su wato ballot paper ana ɗauka ana ajiye su kamar a ofisoshin babban bankin Najeriya da ke waɗannan wurare hmm. da yake lalle akwai tsaro uh, Hajji Ibrahim abinda mutane da yawa har yanzu suke kokarin fahimta shine me ake bukata ne domin a gudanar da wannan zaɓe idan aka cimma kamar wani irin matsaya ne shine za a ce to za a iya tafiyar da zaɓe a uh, ranar kaza wato kar samu wani takamaiman abu da za a ce matsayi ita dai hukumar zaɓe ta ce ta kammala shiri shiri kuma yana nufin cewa ana dai ci gaba da rarrabawa mutane takardunsu na gefe guda ita kuma tana horar da ma'aikatanta waɗanda za su gudanar da wannan zaɓe tana hmm. samar da kayayyakin da za a gudanar da wannan zaɓe hmm. idan waɗannan suka samu sai ɓangaren wannan abu shine batun tsaro tunda ba za a tura jami'an zaɓe kawai su je rumfa daga su sai jama'a hmm. a ji a jefa kuri'a a dawo inda ake tattara su haka kawai dole ne sai da ɓangaren su jama'an tsaro hmm. saboda haka shi ma dole ne sai an ɗauki matakai an tabbatar da cewa to wannan rumfa ga abin za a yi wancan rumfa ga abin za a yi kuma hmm. duk ɓangaren wato shirye-shirye ne sannan akwai ɓangaren ilmantar da jama'a ma su san cewa ga hanyar da ya kamata ga wuraren da za su je su jefa su ga irin matakan da za su ɗauka wajen jefa su alal misali hmm. a mutum ba zai je ta daddangwale hakan zane ne kan wannan takarda ba hmm. in yana son kaza ga yadda zai yi in yana son kaza ga yadda zai yi ba dai za a ce masa ka zaɓi wannan ko ka wancan ba amma dai mutum ya zaɓi yadda yake so dole sai an ilmantar da jama'a to ita hukumar INEC ta ce yanzu fiye da shekara guda kenan tana gudanar da irin waɗannan ayyuka take ci gaba da waɗannan shirye-shirye kuma dama a bisa cewar wasu majiyoyi taron na jiya da aka gudanar an ce su hukumomin tsaro ne suka yi kiran cewa da ajin ta zaben domin su kara shiri to amma sha ta riga ya gama shiri kuma majalisa ta ce tun da hukumar zaɓe ta ce ta gama shiri dama ita ce take da alhakin zaɓe ya ga kawai take tana buƙatar jami'an tsaron nan su mata kaza ko su yi kaza ko su yi kaza saboda haka a je a zauna su yi shawara tsakanin su sun ga za su yi zaɓe su yi zaɓe sun ga za a jinkirta su jinkirta